yanzu haka ma dai tuni aka tura jami'an tsaro zuwa masallatan idi musamman a manyan birane don kare rayukan masallata yayin da kuma ma aka buƙaci jama'a da suko su taimaka wajen sa ido a masallatan da ma wuraren hada hada jama'a daukan wannan mataki ma dai bai rasa nasaba da rahotannin sirrin da hukumomin tsaro ke cewa sun samu ne game da barazanar kai hari a masallatai ko kuma kunar bakin wake musamman ma a wuraren hada hada jama'a to sai dai kuma hukumomin tsaron sun buƙaci jama'a ne da su kwantar da hankulansu tare ma da sa ido game da kai komon da jama'a ke yi kana kuma da akai rahoton duk wanda ba amince da shi ko ita ba dsp joseph kwaje kakakin runa 'yan sandan jihar taraba ya ma bayyana irin matakan da suka ɗauka game da bukukuwan sallan already matakai tsoro an ga ɗauka ko ina za mu tabbatar cewa an akwai jama'an tsaro su tabbatar da lafiya da kuma sallah cikin lafiya Eh, shawarar zan bawa jama'a shine kowa ya bude idanun shi tabbatar cewa duk wani wanda baka yarda da shi ba wanda baka taba ganin shi ba baka san shi ba ya kawo ya doka wani abu ko cikin buhu ko cikin jaka to a hatara a sanar da jami'an tsaro don a zo mataki a kai shi. Shugabannin addini na maganin akwai bukatar bukukuwa irin na sallah da ma kirsimeti da suke zama tubalin ka fahimta juna tsakanin musulmi da kirista musamman a irin wannan lokaci da ƙasar ke ciki kamar yadda wannan mai bishara pastor Tom Garba ke cewa. Wai wani zai je ka maka wani abun da ba haka ba a cikin addinin ka dan ka cuci dan uwanka. Ka za ku bukin sallah tare kenan. A wannan wannan kuma alhamdulillah dan ni na riga na faɗi cewa idan yanzu a ci sallah ta zo kana da dan uwa aboki zai sallah meye ne kamar kamata a ce maka kai addinin kai ga maka kamata wannan ya ce maka ka zauna da shi tare ku yi zumunci tare bishara ta ce ku yi munna da wanda suke munna sannan da wanda suke bukin ciki ma ku tashi bukin ciki to me ya kamata kowa ya yi a wannan lokacin duk kirista ne na san dai wanda ya san littafi mai tsarki ya ce mu je mu yi munna da wanda yake munna kaga wannan nuna ba kowa ya kamata je ya je bikin sallah da mu da suke bikin sallah yanzu amma lokacin aiko da wannan rahoto tuni wasu suka fara shagalin bikin babban sallar kamar yadda na ga wasu fulani makiyaya a ƙauyen jimlari da ke jihar taraba ke ciki na rawa fulani muna takawa sosai kai daga nan har kamar wana zuwa a tuwa ne to ga to ya suna wannan kuma ya suna ne zima muhammadu to muhammadu yawa muhammadu ga kunan na ga kun shirin me kuke yi kuna so mu shirin hira ga da yau a za a yi hira kenan da yau har zuwa sallah har zuwa bayan sallah a hira nan kan mata ne ko kuma har da maza ake wanda mata har da mata gayyata ga danar har Kano. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.